na'am ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin wan nabiyina min ba'di ya rasulullah haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhaina ila nuhin kamar irin wahayin da muka yi izuwa ga annabu nuhu nan wajen saboda ta tasharifi da girmamawa da Allah yake yi ga janabi na sayyidina rasulullahi kaga ubangiji sai fara faɗa su ya gabatar da manzon Allah kafin ragowar annabawa biwa za ga haka ne yawanci Allah sai ga in zai jero annabawa sai ga ya fara gabatar da sayyidina rasulullahi to kaga nan ma sai da aka ya rasulullahi mun yi ma wahayi kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga wannan Nuhu na min ba'adi, da kuma annabawa waɗanda suke a bayansa wanda suka zo bayan annabi Nuhu tunda annabi Nuhu ne farkon rasuli shi ne farkon ma'aiki wanda Allah ya fara aikowa zuwa wata al'umma wa auhaina ila ibrahima haka nan kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa da kuma ‘ya'yan annabi Ibrahim su ne annabi Isma'il da annabi Ishaqa shi yasa ya ce ibnaihi ‘ya'yansa wa Yaqub da kuma ɗan annabi Ishaqa wato jikan annabi Ibrahim kenan shine annabi Yaqub wal asbadi da kuma da ai auladihi ma'ana ƴaƴan annabi yaqub su su goma sha biyun nan wanda malamai suka ce wato annabawa ne amma kuma ba ma'aika ba ne wanda aka aiko su da wata wata wato wani aiki wa isa wa ayyuba da kuma annabi isa da ayyuba wa yunus da yunus wa haruna da kuma haruna wa sulaimana da kuma annabi sulaimana kaga gani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa annabawa wanda wasunsu daga cikin banu isra'ila suke wasu kuma daga cikin banu isra'ila ba qur'ani to daga cikin zuriya annabi ibrahim su su su kadai ne ba cikin zuriya annabi ibrahim ba amma duk annabawa da ubangiji ya ambata cikin alqur'ani banda kwaya biyar din an sani su su 25 ne to kwaya 20 dukkaninsu zuriya annabi ibrahim ce kaga shugaban halitta ga baki ɗaya sallallahu alaihi wasallama daga annabi ibrahim ne jikan annabi ibrahim ne sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wanda asali hadisi da yawa sun tabbatar da haka wa atina dawud da zabura Allah ya ce mun bawa kuma annabi dawud baban Suleimanu, shi kuma mun ba shi zabura bilfatai shine sunan littafin da aka bashi yawwa ismin lil al mu'ta wa ya yazo da damma a ce zubura bi ma'ana mazburan ai maktuban bi ma'ana littafi wanda yake abin rubutawa wanda su malamai sun ce shi ita zabura ba wai wani sabuwar shari'a ce a ciki ba a'a shi annabi wato annabi dawud Eh, shi ma zo ya jaddada attaura ne yana kan wato hukunci addini wanda attaura ya zo da shi littafinsa zabura sun ce kawai tasbihi ne da taƙadisi da tahamidi da kirari da ubangiji shine a cikin littafin nasa shi zabura na'am wa rusulan wa rusulan qad na'am wa الله موسى ƙasar نعم alaika, ai mun aiko wasu ma'aikan ma wanda muka, labarta maka labarinsu ya rasulallah min tun kafin nan wa rusulan lam naqsusum alaika da kuma wasu ma'aikan da ba mu baka labarinsu ba ruwiya shine malam yace nan an rawaito annahu ta'ala cewa ubangiji madaukakin sarki ba asa samaniya ta'ala na biyun. ya aiko ubangiji ya aiko annabawa dubu takwas haka nan shi shehu suwidi ya faɗa Arba'a alafin min bani isra'ila dubu hudu daga banu isra'ila wa arba'a alafin min sa'irin nasi dubu hudu kuma da ragowa daga cikin ragowar jinsi na mutane ba daga cikin banu isra'ila ba shi ne ce hu shehu fi surat gafir wannan shehu mahalli ne ya faɗa a cikin suratu a cikin bayani akan suratul gafil saboda haka wato adadin annabawan da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saukar akwai saɓani sosai cikin a gurin malamai dan ya tabbata a cikin wani asari ko kuma ce faɗi na wasu malaman cewa annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu hudu ne kamar yadda haka na ibn hajar ya faɗa a askalani wasu kuma daga cikin malaman suka ce a'a dubu ɗari biyu ne da dubu ishirin da hudu su su annabawan wanda Allah ya aiko ɗari uku da sha uku daga ciki su ne mursalai ƙwaya ishirin da biyar su ne wanda Allah ya ambata a cikin alkur'ani su ƙwaya 25 ɗinnan su ne wanda sanin dole ne ya zama dole mutum ya san waɗannan ƙwaya 25 ɗinnan wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba mu labarinsu a cikin alkur'ani wa kallama allahu Musa Kalima, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi zance da annabi Musa bila wasiɗatin ba tare da wasu wasiɗa ba kaliman zance ma'ana nan wajen wato ubangiji tabaraka wa ta'ala daga cikin siffofinsa wanda ya siffanti da su akwai alkalamu akwai zance to don haka ita wannan siffar wato alkalamu ita Allah ya yaye hijabi to sai shi annabi Musa sai Allah ya buɗe masa wannan zance na sai annabi Musa ya ɗauki ƙarfin Allah ba shi kowa da iya jin zancen zaci ba wai ka ɗauka ba wai Allah wai ya yi shiru ba ne sai da annabi Musa ya je kuma sai Allah ya yi magana da shi a'a shi ubangiji ai laysa ka mislihi shay'un yawwa wannan mustahili ne ga Allah ka ce Allah da yi ya yi shiru sai daga ba kuma ya zance a'a yawwa Allah kawai buɗe masa siffar zancen aka yi aka buɗe masa ita shi yasa kaga can a cikin an tambayi shehu tijjani radiyallahu ta'ala an shehu aliyu harazim ya tambaye shi kan cewa akan wato zance irin wannan zance da ubangiji yake cewa wa kallamallahu musa ta kalima ubangiji ya zance da annabi musa to me bambancinsa da kuma irin wato zance na ilhama da allah yake wa auliya'u yadda ya zo cikin hadisi laƙar kana fi man maza qablukum au mu haddasu muhaddasuna ya zo da lafazin kuma inna min ummati muhaddasina kallami na. daga cikin al'umma ta akwai wanda Allah yake zantar da su a cikin batinin su yace in akwai su a cikin al'umma ta na Umar yana daga cikin su hadisi sahihi to shine Shehu Tijani yake cewa to zancen da Allah yake wa annabawa ita siffar zancen ta zati ita ake buɗe musu ubangiji yake buɗe mu yake yayi hijabi tsakaninsu da wannan siffar su annabawa su ko irin wanda za a ce ko ilhama ko irin kamar da cikin wani hadisin Allah ya ne wa bayan Allah manya-manyan waliyai wanda ba annabawa su wannan ba irin wannan zancen ake buɗe musu ba su wani kuma wani lamari ne na Allah Allah yake halittar abun kuma shikenan sai a kimsa musu a cikin ruhinsu ya ce wannan halku ne shi ko wancan zancen ai ba halku bane wata siffa ce wadda take tsaye da zatin Allah ita wato ita siffar kalamu din kuma Allahu alam na muje Yace ya wasu ma'aikan kuma daga cikin wanda muka aiko wato mubashirina suna masu bishara duk sawadi da sakamako mana amana su ne wanda ya yi imani su ne masa bishara da sakamako wa munzirina kuma suna masu gargadi, bil iqabi da uquba man kafara ga wanda ya kafirce wa Allah Lai Allah ya kuna nasu alallahi hujjatun ba'da rusuli dan kada a samu wata hujja ga mutane akan ubangiji ba'adar rusuli ai ba da irsal rusuli bayan aiko ma'aika zuwa gare su daga ba su kai kulu su ce rabbana laula arsalta ilaina rasulan dan kan nan ba su ce in an ce ba su yi wani abu ba su ce ai ya ubangiji baka aiko mana manzo ba me yasa baka aiko mana manzo ba fa na aya ta kamu ba ayoyinka wannan kuna minal mu'minina sai mu zama muna daga cikin mu'minai fa ba asnahum liqalai uzrihim don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya aiko ma'aika don yanke hanzari ba wanda yanzu zai ce ai ba aiko masa manzo ba an aiko mana shugaba sallallahu alaihi wasallama kuma ga alqur'ani ya zo mana da shi kowa ya ji lamarin Allah saboda haka in dai kai mukallafi ne ma'ana baligi ne da hankalinka to dole ne ka bi umarnin Allah dole ne ka bi umarnin shugaba sallallahu alaihi wasallama ka tabbata kan addini in baka tsaya kan addinin musulunci ba ya zama ka bauɗe ka karkace to baka da hanzari gurin Allah baka da uzuri gurin Allah in Allah ya ga dama ya kama mutum baka da uzuri gurin Allah ya zama baka ba Allah baka ba annau ba ga alqur'ani an zo ma da shi gashi nan yana nan kuma Allah ya kiyaye alqur'ani ga barin canjawa yana nan yadda aka saukar da shi a haka yake Allah ya kiyaye alqur'ani duko ɗaya ba a canja ba shi yasa duk irin shayi da ake ba taba ji an ce kai muna fa tsoro ba kafa mu ya zama an canja mana shi ba. yadda yanzu abubuwa suka zo na zamani ka a zo abu na Alƙur'ani? ko da ba a shayin haka saboda Allah ya kiyaye abinsa to Allah ya ba mu alqur'ani saboda haka alqur'ani manzo Allah ya bin mana Alƙur'ani? yawa kamar yadda ya tabbata cikin hadisin zai da dan arkam Allah ya ban maza Allah ya ban mana alqur'ani saboda ga nan sai mu rike shi a cikin al'ƙur'ani za mu ga yadda annabi yake a cikin al'ƙur'ani za mu ga abin da manzon Allah ya zo man da shi a cikin al'ƙur'ani za mu ga abin da shugaba ya hane mu gabarinsa. na'am da mu je لكن لا يصحب ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون نعم مجيب to su ilal yahudu an nubuwatihi sallallahu alaihi wasallama fa an karuhu an tambayi yahudawa game da wato risala manzanci na shugaba sallallahu alaihi wasallama sai suka musa su yahudu suka yi inkarin wato risala ta shugaba sallallahu alaihi wasallama har suke cewa ai su suna ganin ba su san wani annabi da aka aiko ba bayan annabi Musa suke faɗan haka to idan ba ku tabbatar da risalar manzon Allah ba to ga abin da Allah ya faɗa lakinallahu yashhadu bima anzala ilayka to ai Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida da abin da ya saukar zuwa gare ka ya rasulullah ay yubayyinu nubuwataka yana ya bayyana da annabtarka ubangiji ya shaida akan annabtarka min alqur'ani almu'jazi anzalahu multabisan bi ilmihi ya sauka kuma da shi alqur'ani wato yana mai cuɗanye bi ilmihi da saninsa Allah ya shaida da abin da ya saukar zuwa gare ka min alqur'ani shine alqur'ani almu'jazi anzalahu ya saukar da shi bi ilmihi tare da saninsa ai aliman bihi yana mai sani da shi Allah ya san abin da ya saukar aw wa fihi ilmuhu ko kuma a'a anzalahu bi ilmihi ai a cikinsa akwai sanin ubangiji a ciki Allah ya sani wal mala'ikatu yashhaduna laka aidan haka nan mala'iku su ma suna shaida gare ka ya rasulullah sun yi shaida gare ka sun yi shaida da abin da aka saukar zuwa gare ka don ba ku shaida ba Allah ya shaida mala'iku sun shaida sai Allah ya ce wa kafa billahi shahidan ala zalika Allah ya isa mai shaida akan haka shi yasa can ke cewa wa kafa billahi shahidan Muhammadur Rasulullah Allah ya isa mai shaida cewa sayyidina Rasulullahi ma'aikin Allah ne Allah farabbul izzati shi yake shaida cewa yake shaida da risalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na'am إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم na'am mm. innal ladina kafaru wasaddu an sabilillah haqiqa wa innan da suka kafirce wa Allah wasaddun nasa an sabilillah suke tsare mutane ga barin tafarkin Allah dinin islami shine addinin musulunci bi katamihim na atin nabi sallallahu alaihi wasallama wa humul yahudu ta hanyar koya siffar shugaba da suke yi a cikin littattafansu a cikin attaura an yi bayanin manzan Allah an yi bayanin annabi komai na manzan Allah an faɗa duk siffofinsa kuma da shugaba sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sun duba sun tabbatar haka ne saboda haka sai suka dinga ɓoyewa inda aka faɗi siffar shugaba aka sai su ɓoye inda aka ce shugaba sallallahu alaihi wasallama abyabun ne azharul launi mai hasken launi ne in sun zo sai su goge azharun ne sai su faɗi wata siffar ko su sa aswadun ko ahmaru wal iyazu billahi inda aka inda aka faɗi sahabbansa a cikin attaura in sun zo sai su canja sai su goge na saboda attaura komai na manzon Allah Allah sai dai faɗi siffar annabi a ciki sallallahu alaihi wasallama shine ci to wanda suka yi haka addallu dalalan ba'ida hakika sun ɓaci bacewa wadda take manisanci gabarin gaskiya na'am innal ladzina kafaru haqiqa wa innal suka cewa Allah wa zalamu suka yi zalunci bi katamna atihi ta hanyar ɓoye su shugaba sallallahu alaihi wa sallama lam yakun lam yakun Allah li yaghfira lahum ubangiji fa bai zama yana mai yafe musu ba wala li yadiyahum dariqa Allah kuma ba zai shiryatar da su wani gwadabi mina durki daga cikin hanyoyi ba illa dariqa jahannama sai dai ko tafarkin jahannama hanyar jahannama Allah nan zai tura su nan zai shiryatar da su ai a almu'addiya ilaiha tafarki wanda zai sadar da su zuwa ga jahannama khalidina fiha ai muqaddirin alkhulud ababan kaddara wa dawwama ne a cikin ta idza dakhaluha idan suka shige ta abadan har abada sun ta ma a cikin ta kenan wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne wanda yake mai sauki a gurin Allah ya shigar da su wuta su yahudu ya dawwamar da su ciki saboda haka mai sauki ne gurin Allah saboda haka su da suke cewa suke koyi siffofin shugaba sallallahu alaihi wasallama suke cewa na hana abna wallahi wa ahibba'u suke cewa wasu ai masoya Allah ne kuma su ƴaƴa ne wai ga ubangiji wal iyaz billah haka suke faɗa suke cewa wai Allah ba zai azabta su ba in ma za a kona su sai dai yan kwanakin da aka yi ana bautar ɗan maraƙi, can iyayen suka yi iya abin da za a ɗan kona su shiga cikin aljanna saboda haka su ƴaƴan annabawa ne sun da su zuriya annabawa ne su saboda haka masoya Allah ne to shine Allah ya ce wa kana zalika alallahi ya yasira Allah ya kona ku ku dawwama a wuta wannan mai sauki ne gurin Allah kun san kuwa ai ba za ta yiwu a ce a kona masoya ba ko yawwa ba ta yi a ce wani ya kona masoyansa ba ko kuma ƴaƴansa ba to saboda abin da kuke rayawa cewa ku masoya Allah ne ƴaƴa ne gare shi ƙarya kuke yi ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu فإن لله ما في السماوات والأرض Ya ayyuhan nasu ya ku mutane, الناس يا ai ai ma'ana mutanen maka saboda shi alkur'ani a wannan lokacin su mutanen maka da su ake magana amma wal muradu umum al amma kuma zancen ya gami kowa da kowa duk wannan al'ummar kowa da kowa to amma saboda alkur'ani ya zo da yaran su ne su aka saukarwa daga nan kuma a isar da shi zuwa ga duk halittun Allah ga baki daya to shi yasa nan al ya ce ai ahlu makkata qad akumur rasulu shugaba fa manzo na Allah fa ya zo muku shine rasulullahi in ji fa Allah ne fa yake faɗa na rasulullahi ne kuma ya zo muku haƙiƙa ya zo muku bil da gaskiya min rabbikun daga ubangijinku fa aminu bihi dan haka ku ba da gaskiya da shi ku imani da shi sai ya ce khairan lakum wato nan shi mufassir sai ya kaddara waqsidu ma'ana waqsidu khairan lakum ku nufi haka shine mafi alheri gare ku ma'ana anan wajen shi mufassir ita khairan din wani labari ne wanda aka shafe mutadanta ko kuma a'a ya kulli imanu khairan laku fa aminu ku yi imani da annabi ya kulli imanu khairan laku dan haka shi imani shi zai zama mafi alheri gare ku sai ya zamo wato kana da sunanta shine aka shafe shi wanda laraba suna yin zancensa akan haka an sani kana in ta zo da sunanta sai aka shafa kana da sunanta sai aka tabbatar da labarin nata to haka su dai malaman suka faɗa shi yafi alheri gare ku mimma antum alai daga abin da kuke mimma antum fi daga abin da kuke cikin sa wa in takfuru idan kuka kafirce da shugaba sallallahu alaihi wasallama to fa inna lillahi ma fi samawati wal ard haƙiƙa fa abin da yake cikin sammai da ƙasai fa na Allah ne mulkin sa ne halittarsa ne bayin ne fala yadurruhu Kafin kafircewa da kuka yi da shi kuka iyadda da shugaba wannan ba zai cutar da janabin sayyidina rasulullahi ba ba zai cutar ba tunda har Allah ya shaida shi annabin Allah ne to saboda ka kafircewa ku wannan ba zai cutar da shi ba domin duk abin da yake cikin sammai da ƙasa mulkin Allah ne na Allah ne bayansa ne halittarsa ne shine can za ka ji shewa yana cewa wa anta habibullahi wal mulku mulkuhu ya rasulallah kai masoyin Allah ne Allah kai yake so wal mulku mulkuhu duk bai da kasai mulkin Allah ne to sai ya kenan komai mulkin Allah ne Allah kuma annabi yake so to fasan kun aka ce komai na annabi ne yayi daidai in aka ce komai da abin da za a samu a hannun annabi za a samu wannan haka yake saboda Allah annabi yake so shi ne habibullahi sammai da ƙasai kuma komai mulkin Allah annabi ne yanzu misali kamar kai ne a ce shugaban ƙasar Najeriya sai a ce ga wani ko wata yana son a duniya ba wanda yake so in ba wannan mutumin ba in aka ce wannan shi yake mulkin Najeriya ba za a yi musu ba ko saboda mai sauran shugaba ƙasa yana son to Allah ma annabi yake so kuma Allah kuma Allah annabi yake so shine hakikanin masoyin Allah to kuma komai mulkin Allah ne shi yasa sai mu ce aljanna tasa ce rahamar Allah tasa ce sai ka bi shi zaka shiga aljanna sai ka bi shi zaka sami yardar Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake shine alfaki lima ubuluka mabudin dukkanin alkhairai sallallahu alaihi wasallama na'am to mu ya wa kana Allahu aliman hakima haƙiƙa ubangiji wa kana Allah ya kasance aliman masani ne da halittarsa hakiman gwani ne fi sun ihi a cikin ayyukansa na'am ya ahlal kitab wa إنما المسيح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة إنكم خيرا لكم إن الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا نعم ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi wani zubin Alƙur'ani in ya kira ya ahlal kitabi wani zubin ana nufin su yahudu wani zubin kuma nasara ake nufi wata ran kuma ana nufin wani yanayin wani wani jin kuma sai ga ana nufin yahudu da nasara gaba ɗaya. to amma kaga nan wajen mufassir sai ce ayal injila al injil ma'ana su nasara kenan nan ake magana a kansu ya kuma abuta littafi la tagalu fi dinukum ai ta tajawazul hadda kada ku ƙetare iyaka a cikin addininku ku ahlul kitabi da ku ake ana kiranku kada ku ƙetare iyaka a cikin addininku wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗa ga ubangiji in ba faɗi wanda yake na gaskiya ba min tanzihihi wato ta hanyar tsarkake ubangiji an shirki barin shirka walwaladi da kuma tsarkake shi gabarin ɗa innamal masihu isa ibn maryam rasulullahi dahil da shi masihu isa dan maryam rasulullahi ma'aikin Allah ne rasulullahi ne dan aikin Allah ne wa kalimatuhu kuma kalmar Allah ne alƙaha ai ausala Allahu wadda Allah ya sadar da ita ila Maryama zuwa Maryama ma'ana kalmar kun iradarsa ci ta ba abu kun ne kasance ne ko shikenan sai ya zamo wa ruhun ai zu ruhin kuma ba abucin ruhi ne minhu daga Allah udifa ilaihi ta'ala tashrifan lahu an raba shi zuwa an ce ruhul layi an zaba shi zuwa ga Allah aka ce musu ruhul layi tashrifan dan girmamawa wa laysa kama amtum annahu ibnullahi aw ilahan ma'ahu aw salisu salasa ba kamar yadda ku na sala kuke rayawa ba ku dinga raya cewa wai ai ɗa ne ga Allah kaji wani abu yanzu wannan mummunan kalmar ku dinga raya annabi Isa ɗa ne ga Allah kuma kun ce an kashe shi ku kun faɗa ku kuka ce an zo an rataye shi an gittaye shi kuma ya za ku ce masa ɗan Allah ko ku ce masa Allah za ta yi a kashe Allah ne ai ba zai yi ba ko kuma au ilahan ma'au ko kuma akwai Allah sannan kuma shi gashi to a kaka kenan to ai da gabaki ɗayan tsarin sammai da ƙasai ya rushe inda za a ce Allah biyu ne au salisu salasa ko kuma yadda kuke rayawa salisu salasa ku faɗa ku ce da shi Allah sannan ku ce da ita Maryamu sannan kuma da shi Isa wannan wani irin rashin tunani ne ma ita ma Maryamu kuma kun tabbata kun ce ta rasu shi ma Annabi Isa kun ce kuma ya rasu to ta ya kuma zai zama a ce Allah ya rasu kaga ba zai yiwu ba sun zo da abu wanda yake ma da za su yi tani sun zo da abu na rashin hankali kaga da za su gane sai su dawo musulunci mu a musulunci abinda aka nuna mana annabi isa bawan Allah ne rasulullahi ne amma yana nan bai mutu ba an ɗauke shi zuwa sama kaga anan ma an fi sharrafa shi an fi girmama shi amma kun ce masa Allah kuma kun ce an kashe shi to wannan irin kwam da baya ne kuke yi haka la'anna zarruhi murakabin. ai duk wani abu ma abucin ruhi murakabi ne yanzu kai ai ga jikinka aka haɗa shi da ruhi sai ya kama motsi kaga abu ga jiki ga ruhi sannan shi kansa jikin naka murakkabi ne akwai abubuwa da aka harhaɗa a cikin jikin naka to wal ilahu munazzahu an tarkibi shi kuma ya zaya Allah Allah ai ya karkaka gabarin tarkibi a ce wani abu ne ya haɗi ya haɗi ya tayar da shi wannan ai Allah ya karkaka gabarin haka wa an al murakkabi ilaihi saboda haka shi annabi Isa bawa ne na Allah ruhul lahi ne kamar yadda can ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci wato annabi adamu babu uba babu uwa to ai yafi mun ba maki ba inna masali isa inda lahi ka masali adama khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakunu yawa kaga shi an halice shi ma babu uwa babu uba shi annabi adamu shi ku annabi isa sai ya zo tare da uwa amma babu uba to ai Allah haka Allah ya so gashi nan kullum muna karanta a cikin qawaidi wa nafiyu tasiri bi tabi'in korewar tasiri da ɗabi'a shi a gurin Allah ɗabi'a ba sharaɗi ba ce gurin ka ne ka gindaye wato ɗabi'a ta zama sharaɗi amma shi gurin Allah ɗabi'a ba sharaɗi bace yanzu kai a gurinka ba yadda za a yi a ce da ya zo sai an haɗu tsakanin mace da namiji an yi aure to shi ko Allah sai ya saba wannan ɗabi'ar sai ya zo da mutum babu uwa ba uba ne Adamu ya zo kuma da annabi Isa shi kuma ga uwa ba uba a ɗabi'ance ba yadda za a yi kukoshi ba baka ci abinci ba Shi ne abin da aka sani a ɗabi'a to amma Allah yana iya saba haka baka ci abincin ba kuma sai ka koshi sai ya rayar da kai kaga wannan fiye tasiri da ɗabi'in kenan a ɗabi'ance ba yadda za a yi baka ci abinci ba ka rayu wannan shine haka yake a ɗabi'a ko ba yadda za a yi baka ci ba baka sha ba ka zauna sai ka ce mata ce kuma kana motsi to Allah zai iya saba haka baka ci din ba baka sha din ba kuma kana raye gashi nan ma a mu nan gashi nan muna tare malam rabi sai ya sati bai ci ba ya tafi sati biyu bai ci ba bai ci ba bai sha ba yana nan kuma da ransa yana zirga zirgar sa to ba Allah ne mai yi ba gashi nan muka zo za mu nuna ma shi a ɗabi'ance in ciwo ya kama ka ba za ka warke ba sai ka sha magani to shi ba ma ya shan maganin gaba ɗaya ciwon ya kama shi ya ci ya ci haka ciwon ya gaji ya tafi to ai lamarin Allah ne duk gashi ana gani Allah yana ta sifar da ayoyinsa to shi sa shi ma Allah lamarin sa yazo ya kawar da ɗabi'ar yazo da Annabi Isa babu uba yazo da shi sai uwa kawai don ya nuna shi shine ikon sa ne to kuma sai ku ce wani abu fa aminu billahi wa rusulihi ku ba da gaskiya da Allah wa rusulihi wato da ma'aikansa wala taqulu al'alihatu salasatu kada ku ce iyayen giji guda uku ne kada ku faɗa shine ku ce Allahu wa Isa wa ummuhu a'a aina ku samu haka annabi Isa a cikin littafinsa injila bai zo da wannan ilimin ba asalin wanda annabi Isa ya zo da shi bai zo da wannan abun a ce ai Allahu salasa Allah annabi Isa bai zo da shi ba in tahu an zalika ko hannu ga barin wannan khairan lakum nan ma kaga irin wancan ne wato sai ya kaddara wa'atu ku zo da abin da aka umarce ku da shi khairan lakum shi ya fi alheri gare ku ko kuma waya kunil intaha'u. khairan lakum shi ma kaga za a kaddara shi ita kana da labarin ta, wanda eh, kana da sunanta wanda yake mahazuki za sai mufassir sai kaddara shi a nan wajen yakunul intaha wa khairan lakum ku bar yin hakan khairan lakum shi fi alheri gare ku an shafe kana da sunanta sai aka tabbatar da labarin da labarin innamallahu ilahun wahidun je shi Allah ilahun wahidun Allah ne kwaya ɗaya tak subhanahu ai tsarki ya tabbata gare shi ai tanzihan lahu an yakuna lahu waladun tsarki ya tabbata gare shi a ce a samu ɗa gare shi a'a shi Allah shi shi kadai ne wahadahu la sharika lahu shi sa kar babu wani makhluki da zaka dangana masa uluhiyya idan kai haka ka zama nasara kai ma shi abin da ake so ka tafi akan la ilaha illallah ita la ilaha illallah ta zo da na nafayu da isbati sai da ta kore ta kore bauta ga kowa ta kore samuwa ta haƙiƙa ga kowa ta tabbatar da ita ga Allah to yayin da ka zo kai kuma ka ce ka nuna wani abu ka dangana masa uluhiya kaga ga ta saba la ilaha illallah ka zo da abin da ka zo da abin yake kafirci shi sa ƴan uwa sai an nuna kula ba yadda za a kalli wani a ce masa Allah wannan bai yi ba ko kuma a ce ai Allah ne ya shiga jikin wani a'a wal iyazu billah duk wannan ba duk wannan ba haka bane Allah Allah ne duk abin da ba shi ba kuma bawansa ne shi yasa shehu mushe Ibrahim yake cewa wal insanu mahama martaba, martabatuhu fa huwa mazharul la haqiqa shi mutum duk yanda ya kai da martaba to wani mazahari ne ba haƙiƙa ba in an ce ba haƙiƙa ba ma'ana zai ƙare dacin kuma babu shi ko ka gan shi ya bayyana zai zo kuma zai ƙare Allah shi ne haƙiƙa shi shi kaɗai shi ne haƙiƙa samuwarsa ta shafa samuwar kowa amma duk abin da gani ba shi ba to ba haƙiƙa ba ne da can babu shi kuma zai zo babu in kuwa ka zo ka gan shi to wata ran zai kare zai koma asalinsa kulli shay'in halikun illa wajhahu duk wani abu in ba shi ba halukun ne illa wajhahu sai zatan Allah shi yasa kakkai dauki uluhiyya ka liƙa wanda ka cikin bayan Allah a'a ba a haka kana yin haka kayi shirka Allah samu dace lahu ma fis samawati wa ma fil ard abin da yake cikin sammai da kasai na Allah ne halkan halittarsa ne wa mulkan mulkinsa ne kuma bayinsa ne shi alkur'ani su dewa tunda ana magana ne da kai ɗan adam ana magana da iya hankalinka ne shi sa ake ce ma sammai da ƙasai amma akwai abin da ya wuce sammai da ƙasai to in aka ce ma sammai da ƙasai an haɗa komai da komai saboda kai iya mai da kasai din ka sani yan duk inda dan adam zai je cikin ilimi cikin bincike ba zai wuce sama ba ba zai wuce ƙasa ba amma an wuce sama sama sama sama sama akwai inda ba saman ba kuma akwai inda lima la ya alamuhu illallah akwai inda ba wanda ya san shi har ɗorto shi ma ba a sani ba sai Allah yanzu a daren Isra'i inda shugaba sallallahu alaihi wasallama ya je akwai wani haɗarto wajen ma ba a taɓa yi ba kai ya faɗa cin hadisin Buhari har sai da shugaba ya je gurin da limala ya alamuhu illallah ya je inda ba wanda ya san kuma me aka yi waye a wajen mai aka yi sai Allah sarasuri fi sirri fa kulliya sirruhu fa sirrin kai sarali sirri bi sirri wahadahu na'am wa kafa billahi wakila Allah ya isa mai shaida ne akan haka ai shahidan ala zalika na'am لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفى واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون أي المسيح إيسا دم مريم بايا كامر ayyata kabbaru baya girman kai waya anaf baya kyamar an ya kuna abdullahi ya zamo bawa ga Allah walal mala'ikatul muqarrabun hakanan su ma mala'iku wanda suke muqarrabai su ma ba sa kyamar a ce musu su bayan Allah ne inda Allah a gurin Allah ala yastankifuna an yakunu abidan ba sa kyamar su zamo su bayi ga Allah wa hadha min ahsanil istidradi zikira lirraddi alaman zaqama annaha alihatun aw banatul lahi wannan yana daga cikin kyakkyawan istidradi zikira da aka ambace shi dan raddi akan wanda suke rai cewa mala'iku iyayen giji ne kaga nan wajen ana zancen annabi isa ne ana yin raddi ga su nasara to kuma a ciki sai aka kawo zancen su mala'iku wato shine ana magana akan abu sai a shigo da wani abu cikin maganar wadda zai wato abin nan wanda zai zo kamar manufarsa ɗaya a ciki abin ake nufi kusan duk abu ɗaya ne a ciki tunda su mutanen maka su kuma kafirai suna raye cewa ai mala'iku kamar ko 'ya'ya ne ga ubangiji wal iyazu billah to shine Allah ya ce to ai masihu Isa ɗan Maryamu da mala'iku su ba sa kyamar su zamo bayi ga Allah wa may yastankim an wa man yastankib an ibadatihi duk wanda yake kyama ga barin ya zamo bawa ga ubangiji wa yastakbir yake yin girman kai fa sayashiruhum ilayhi jami'a da sannan Allah zai tara zai tara su gabaki daya zuwa gare shi ranar lahira shi Allah yana da kishi baya so a tara ya shi da wani shi shi yasa su na da suke wannan mummugan da da da'awar tasu kaga Allah sai ya ce mal masihu isa ibn maryama illa rasulun ai annabi isa bai zama face manzo sai Allah ya ce wa ummuhu siddiqa mahaifiyarsa ma ai siddiqa ce siddiqiya ce sai Allah ya ce kana ya kula na ya kula na tsama sun kasance suna cin abinci kaga nan Allah din ya nuna kasitarsa ya nuna cewa bayi ne na Allah suna cin abinci da annabi Isa da Maryamu to me cin abinci ya zama Allah ai ba zai yi ba ai ba zai yi ba tunda kaji an faɗa abinci kuma to ai ka san an ci abinci kuma abin da zai biyo baya abubuwa ma da yawa in dai zaka ci abinci abubuwa da yawa za su biyo baya to ai tun daga nan za ka tabbatar Allah shine Allah in dai za ka ci abinci ai kuma shi kenan kuma ka zama bawa ma'ana shi kansa cin abinci da nake wata ubudiya ce shi yasa ga mai hankali kana cikin cin abinci kana daɗa sunkuyawa wa Allah kana daɗa ji eh lalle fa kai ba komai bane Allah fa shi shi yasa shi wanda yake arifi a cikin kowane hali ya ganshi wannan abu sai dinga san masa da Allah kana cin abinci ko kana bayan gida yake dinga tuna eh, Allah shine Allah kana daɗa ganin kaskancin kanka haka ake so ka zama to amma ina isa za ka ina girman kai za ka ci abinci Za ka je ban ɗaki ka rufe kofa kana fitar da najasa ai ba girman kai anan ina girman kai ba ba. Yaushe domin waye kai ai tun daga nan an nuna ma kai ba komai ba ne. akwai Allah shi yasa shi mutum ya siffanta da siffa ta ubudiyya shine fiya wa Allah anan kuma girman yake shi yasa wanda suke a halin layi su ko duniya suka samu suka samu kuɗi to a cikin wannan abu ganin kaskancin su suke da Allah me yasa annabi sulaiman ake ce masa sayyidu zahidi na shugaban masu zuhudu gashi kuma ya mallaki duniya gashi ya mallaki mutum ya mallaki aljan ya mallaki iska amma kuma ya fi kowa zuhudu saboda me saboda wannan abin da ƙara masa sunkuya zai ƙara masa sunkuya wa Allah haka arufai suke yawa to Allah mu dinga kiyayewa ku kula da Allah ɗan uwa kula da Allah akwai wani lokaci wato Shehu Musho Abdul Fatahi Allah ƙara masa yadda lokacin da ya sai gidansa na nan Court Road sai aka zo a wa Mola Musho Aliyu Harazmi aka ce ai Shehu ya sai wani gida a nan Court Road ana ga masa yace kaji ahlan layi ba kaji kuma ya dada wa Allah ba yace kaji ya dada sunkuyawa Allah ya ƙara tsoron Allah ba wato su wani fatahi ne zo musu na samu wannan abin sai ƙara musu kusanci da Allah ai mun gani nan gurin shugabanninmu yayin da aka musu wani abu na kyauta ko na samu sai ga sun shiga ɗaka suna ta kuka suna ta kuka wannan abin kuma ya tuna musu da Allah to haka ake so ka zama komai ka gani da jefa ka zuwa ga Allah Allah sa mu zama haka zama ko da abin da muka gani da tunasar da mu Allah da Annabi na'am to mu je fa amma allazina amanu amma wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari fai wa fihim ujurahum wannan ubangiji zai cika musu sakamakonsu. su ai sawaba shi shine sakamakon ayyukansu wa duhun min fadlihi Allah zai dada musu min fadlihi daga dadin Allah zai ƙara musu me Allah zai ƙara musu mala shine abin da ido bai taba gani ba wala uzun sami'at wato ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba wala hadara ala qalbi basharin kuma bai taba ɗarsuwa a zuciyar wato wani mutum ba shine can cikin hadisi sahihi da yake cewa adatul ibadi sa'ili ibadi as-salih wato ma la ainun ra'at wala uzun sami'at wala hadara ala qalbi basharin haka shugaba ya faɗa Allah ya ce na dawwa bayina mutanen kirki abin da ido bai taba gani ba na jin daɗi na ni'ima kunne bai taɓa jinsa ba bai taɓa ɗarsuwa a cikin zuciyar wani ɗan adam ba Allah ya mana haka Allah samu na daga cikin su wa amma alladhina stankafu shine ko shine ko wa amma alladhina stankafu takabaru, amma wanda suke kyama ga barin bautar ubangiji takabaru kuma suke girman kai fayu'adhibuhum azaban alima ubangiji zai azabta su azaba wadda take mai radadi wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan kuma ba za su samu wani mataimaki wanda yake ba Allah ba wanda zai tsare musu daga azabar ubangiji wala nasiran ko kuma wani mataimaki da zai tsare su daga azabar Allah alhamdulillah ولا هادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله muna sanar da yan uwa in Allah ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa shine za mu hatamar wannan karatu yawa ranar Lahadi mai zuwa karfe hudu da rabi biyar da rabi muna gayyata kowa da kowa da wanda suke ji ta kafafen sadarwa in sun samu dama da kuma makota da lasbika take kai musu da kuma yan uwanan da muke tare insha Allah ranar Lahadi mai zuwa shine za mu ajami hatimar wannan karatu kuma sai Allah ya kai mu kuma wata shekara albarka shugaba sallallahu alaihi wasallam na'am amin amin amin 嗯。